Assalamu alaikum masoya barkanmu da sake saduwa a wannan sabon maudu'i namu duk da cewa dai ba wani sabon maudu'i ba ne? kun saba jin sa amma dai akwai wani dan warwara da muke so mu sunan maudu'in shine kalaman da za ka yi amfani da su ka bayyanar da soyayyar kaga wacce kake so kamar ya kenan abu da nake nufi shine ka ga mace akan hanya kana so ka tare ta ka faɗa mata cewa kana santa na taɓa yin wannan maudu'in amma kuma wannan maudu'in kalaman ne na zo da su zan bada a duk lokacin da aka yi magana akan kalaman tare mace abu na farko da ke fara zuwa a raina shine kowa yana da irin salansa ina da salon da nake amfani da shi wani ma na da salon da yake amfani da shi gurin bayyanar da sakon zuciyarsa ga wanda yake so don haka dai ni a yau na wasu salon ne zan baku waɗanda kuma duka an jaraba an yi nasara a cikinsu mu shiga cikin zancen kai tsaye sallama dai kamar yadda muka sani a gurin kowane musulmi ita ce mabuɗin fara kowane zance don haka a shawarce ina ganin idan ka ga yarinya akan hanya kafin ka yi mata magana ka fara yi mata sallama sai dai kuma idan zaka ɗauki salon zamani ne na cewa barka dai ki, ga samfurin na ɗaya a assalamu alaikum malama alamu dai sun riga da sun bayyanar mun cewa kamar kina cikin wani uzuri ne amma idan ba damuwa da Allah ki ma alfarmar bani minti ɗaya kacal gaskiya baiwar Allah ba zan iya boye miki komai ba kin burge ni ko ma dai kawai na fito miki da zancen a fili cewa ina son ki wannan shine matashiyar zancen sai dai abin da ya kamata ku lura shine yanayin maganar ka a samu akwai confidence a ciki ma'ana ƙwarin gwiwa sosai baya da haka kuma murmushi alama ce ta ƙwarin gwiwa don haka kana maganar kana murmushi abu na uku shine idanuwanka su kasance akan fuskarta kada ka bari a samu matsala ta rika kallon ka idan ta rika kallon ka ido guba ne za ta iya dasa maka kwarjininta a takaice na ɗaya ƙwarin gwiwa na biyu murmushi na ukun su kuma kallon cikin idanuwanta bayan ka yi mata sallama ta amsa sannan a cikin bayaninka ka faɗa mata cewa kana santa to ka gama part ɗinka sai kuma daga nan ka saurara ka je ita kuma me za ta faɗa duk abin ta faɗa idan zancen ya ɗora daga nan to daga nan ma za ka ɗora abin da nake nufi idan zancen ya ɗora daga nan shine sai ta ce maka ai ina da saurayi kaga kai kuma ai ba bari za ka yi kanka ya rufe ba za ka ce ne to kai ma kana so a saka ka cikin sahun waɗanda suke santa ka san suna da yawa amma kai ma kana so ko dai na dubu ne da wani abu ka kasance assalamu alaikum um, ana cewa tare mace akan hanya babban laifi ne don haka zan fara da baki hakuri bisa karya doka da na yi na tare ki akan hanya ki hakuri ba tsawaita zan yi ba duba da irin yadda na gama kamar kina sauri ne abu na zo ki taimaka min da shi idan ba damuwa idan ka yi wannan maganar za ta yi tambaya ta ce menene kuma sai ka faɗa nambar wayar ki ne Allah ya sabanta ku da ba a nan ma idan magana ta ɗoru kai ma za ka ɗora idan ta ce ba ta da waya ha ba babbar yarinya da ke ai ba ma zai yi ba idan zan tsayar miki da kowa a nan babu wanda zai iya yarda cewa kyakkyawar yarinya irin ki ba ta da waya salamu alaikum baiwar Allah ina son ki jinjin faɗuwar gaba ka ciwon mace kana son ta kai tsaye babu wani salo za ta yi mamaki amma sai dai kafin ta kai ƙarshen wannan mamakin sai dai ta je ka ɗora da cewa na sani za ki ji abin wani kai tsaye haka ni kaina ba ta haka na so na faru ba amma ya na iya kin yi min kwarjini ne sosai shi yasa komai ya bata min akai amma ki yi hakuri na kasa hana kai na faɗa miki cewa ina son ki ina da fatan baki daga cikin matan da suke kiyayya da waɗanda suka ce suna son su ko idan magana ta ɗoro daga haka haka kai ma za ka yi amfani da fasahar ka nagode mu je gaba salamun alaiki ko zan iya samun minti ɗaya daga lokacin ki abu biyu ne rak na zo na faɗa miki ɗaya abu ne da ya shafe ki ɗaya kuma ni ya shafa zan iya faɗa da kyau abu na farko shine na san ba ni na fara faɗa ba kawai da ni ƙara faɗa ne zan yi bairu Allah ke kyakkyawa ce abu na biyu kuma shi ma na san ba ni na fara faɗa ba kafin ni dubbannin mutane sun faɗa miki amma dai ni ma sake faɗa ne zan yi ina son ki baiwar Allah a ah, barka dai baiwar Allah da Allah kin bani dama na faɗa miki wani abu da kyau gaskiya ke kyakkyawa ce kuma kin burge ni ba wai iya ni ba da duka sauran mutanen da suke anan idan ka faɗi wannan sai ka yi taku biyu a baya sai ka sake tambayar ta kin san dalilin da yasa na matsa daga baya da kyau dan kada ki mare ni ne idan har ta ce to me yasa zan mare ka sai ka ce domin zan faɗa miki ne ina son ki a yanda aka ce min kyawawan mata suna marin wayanda suka ce suna son su shi yasa kawai na bada two step back kasancewar kada ki mare ni um, gaskiya baiwar Allah ina son ki kuma kin burge ni kalamai na karshe shine yan soyayyar anguwa ko kuma yan soyayyar dangi kana da wata 'yar uwa da kake so zaka faɗa mata kana santa ko kuma a anguwarku akwai wacce kake so kana so ka faɗa mata kana santa to wannan da zan faɗa a yanzu ya danganta ne daga yadda kake so ka yi amfani da shi idan faɗa mata za ka yi kai tsaye sai ka faɗa mata kai tsaye idan kuma za ka rubuta ne a waya ko kuma a wasiƙa ka kai mata is okay 'yan soyayyar anguwa ko soyayyar dangi ku saurara misali mu ɗauka sunanta ummi ne za ka faɗa mata kana santa sai ka ce ummi na lura duk cikin matan anguwar nan kin fi su kamun kai sanin ya kamata da ilim irin yanayin tarbiyyar ki ma ya fita daban da sauran duka matan anguwar nan ke kaɗai ce macen da ni dai na sani a kan faɗin anguwar nan ake yaba halayenta Ummi ba zan iya ɓoye miki komai ba gaskiya kina burge ni. Kawai dai na kasa fitowa ne na faɗa miki cewa ina son ki domin ban san yadda zaki ɗauki maganar ba. Kuma ko yanzu ma da nake faɗa miki hakan abin ne ya fi ƙarfin yadda zan iya dakatar da kaina. Fatan da nake yi wa kaina dai Allah ya sa zaki amince da soyayyata. Masha Allah, wayannan su ne iya abin da muke ɗauke da su. Abu dai da ake so shine ka fara duban yanayin mace. Idan kaga wannan ba masifaffiya ba ce, za ka iya yi mata amfani da har salo na barkwanci. amma idan ka ga alamar cewa wannan masifaffiya ce sai ka ji serious magana daga cikin kalaman nawa akwai masu sigar barkwanci akwai kuma waɗanda suke normal don haka sai ka zaɓa ka yi amfani da su daidai da yanayi da kyau idan waɗannan kalamai sun burge ka ko kuma za su iya yi maka amfani a nan gaba to ka danna mana like ka yi mana sharing Sensi New TV sunan channel mu kenan ka danna sansi New TV ka yi mana subscribe Mun gode, mun gode, mun gode.